إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من أنذر مؤثرا ce wai babin da ke bamu gushe ba muna cikin littafin kasuwanci yana bayyana babuka da sana'o'i da kasuwanci sai da sayarwa cinikayya iri iri yadda waɗanda suke ya kamata mutum ya nemi wani yana yi maimakon ya zauna ba shi da sana'a sa'an nan kuma ya zo sai ya shigo da waɗansu hadisai da suke kwaɗaitawa 'yan kasuwa da waɗanda Allah ya horewa a don hannunsu su taimakawa waɗanda ba su da shi in ba haka ba rayuwa ba yadda za a yi rayuwa ta tafi yadda Allah ya sa ya tsara rayuwarsa kenan eh, rayuwar dan adam kenan wa Allah ya ba waɗansu sa'annan ya ba wa'ansu kasa da haka wa'ansu kuma kasa da haka wa'ansu ba su da shi sai ya tsora haƙƙin wayanda ba su da shi a akan wayanda ke da shi na zakka da yake wajibi nan na sadaka da alkhairai iri-iri gogi na alkhairai to duk sa'an da ke da shi suka rike abin su ba sa bayarwa sai kuskure wannan zai sabbaba masifu a kasa shi yasa sai malam ya shigo da waɗansu hadisai da yake kwaɗaita wa 'yan kasuwa yaya za a yi hulɗa tsakaninsu da ƙananan 'yan kasuwa ya za a yi hulɗa tsakanin su da magidanta da ke zuwa su sayi abinci bashi ko su sayi kaya bashi ba su da hali shine yake kwadaita musu to shine yau ma wani hadisin da zamu karanta cikin wani bawan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin abin da yake ciki shine malam ya rawaito muna qala haddathana hisham ibn ammar qala haddathana yahya ibn Hamza? قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي عن كربو دقى أبو هريرة الله يكارى مسعدة دقى منظر الله صلى الله عليه وسلم منظر الله إرادة أن الله ثبت أغريش يتي كان تاجرا yudayinun الناس yace akwai wani attajiri wani ɗan kasuwa ya kasance yana ba mutane bashi يداين الناس فإذا رأى مؤثرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه cikin waɗanda yake ba ba su sukar in ya ga wanda ba shi da adal ba shi da hali sai ce ku yafe masa kada ku ce ya biya kada ku nemi ma'ana a goge sunan sama an ba shi bashin ya je sayar ne ya saya ko ya samu jari ko ko ya je da ci da iyaye ci da iyalansa sai waye gari abin babu wannan attajirin saboda yana son Allah sai ce ku yafe masa menene yasa yake fadar haka shine yace la'alla Allah an yatajawaza anna jawaza Allah anhu tunda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wannan bawan Allah dama abin abubuwan da mutane duk baki ɗaya tunda Allah ya halitta duniya har zuwa karshen duniya mutane halitta duk dan adam ko aljani duk ɗaya ne menene ake samun bambanci har a kawo wa'yansu mutane ana buga misali shine ayyuka ayyukan mutane da suka aikata na kwarai sai a zo a faɗaita ma mutane don su aikata waɗanda kuma suka yi miyagun ayyuka sai a zo a tsoratar da mutane don su guji irin waɗannan ayyuka kada wannan mummunan sakamako ya cin masu to sai Allah madaukakin sarki ya ba da labarin waɗansu mutane ce innahum fityatun amanu bi rabbihim innahum fityatun amanu bi rabbihim matasa ai ai matasa tun daga farkon duniya har a zo a nadi kasa me yasa aka bada misali da wayannan sai aka ce amanu bi rabbihim sun ba da gaskiya da ubangijinsu sun yi imani da ubangijinsu sun yi aiki na kwarai sai mai menene karshen aya ce fazidnahum huda sai muka kara musu shirya to haka matasa yanzu ana bada labarin matasa ne dan matasa ko ko a'a dan aikin da matasa suka yi dan aikin da suka yi na kwarai to shine wannan bawon Allah da manzon Allah yake bada labarin shi za mu sake maimaitawa yace manzon Allah yake bada labari yace to au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kuwa da gabanin akwai wani dan kasuwa akwai wani attajiri akwai wani mai hali abinda yake yi aikin sa shi kuma bayan Allah ya buɗa masa sai ba mutane bashin abinci ko kuɗi rancen abinci ko bashin akwai kuɗi ko kaya abubuwan da mutane ke bukata bayan ya ba su mm. dama mutum zai zai nemi aborin karance ko bashi yana da shi ai ba da shi ko ya san da haka ya bayar to sai ya kalli halin mutum a da hali in aka ce sai dama matsatsi matsuwa ya ka matsuwa yasa ya zai karbi wannan abin in aka ce ya biya kuma an da matsanta maki kai ku yara ka kasuwa yara na ɗan kasuwa ku je ku je goge sunan shi ku ce masa an yafe mashi Allahu Akbar waɗanda kuma suke wanda ba shi da shi kenan waɗanda kuma suna da ɗan abin hannunsu in aka iya karbi abinsa yanzu ya kuma sun shiga halin wani hali kenan da ba su da shi lokaci sai ce ku yi ku yi musu sassauci maimakon sun karba mako mai zuwa za su kawo ko mako biyu ko karshen wata ko wata daya sai ce kai me zai hana ku kara mishi wata biyu Allahu Akbar daga wannan kuɗin ya sayar zai je ya sayar ya saya ya sayar kafin wata ɗaya wata biyu ya samu abin da zai mallaka zai dawo da kuɗin amma wanda ba ya da shi sai ce a yafe miki, dan Allah menene ya fi haka inda ana iya aikatawa hmm. babun yace wani babi kuma iza bayyana bayyani wa lam yaktuma wa nafaha imam al-bukhari kenan dama al in kana fassara al-qur'ani kowace kowace aya sai kaga ta kawo maka wannan a shiga da wannan cikin wannan a shiga to yanzu ya nuna mana halin dan kasuwa na kwarai mai hali na kwarai yaya yake hulɗa da jama'ar sa ƴan uwansa musulmai to ne kuma yake nuna mana kuma eh, mai sayar sayarwa wanda zai saya da wanda zai sayar menene ya kamata su yi tsakanin su har Allah ya sa albarka a cikin wannan kasuwanci cikin wannan kuɗin ko riba sai ce iza bayyana bayyani wa lam yaktuma in mai sayar da sayarwa suka bayyana aibin da ke cikin hajar da za a sayar ba su ya aibin ba suka yi nasiha tsakanin su da Allah dama ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addinu an-nasiha addini baki daya shine nasiha me ce ce nasiha nasiha ita ce yi mu'amala da dan uwanka tsakaninka da Allah kada ka yaudare shi kada ka zalunce shi kada ka cuce shi kada kai wani abin da zai cuce shi dan manzo Allah ce la darara wala dirara mun gane ko to shine yake masu mai sayar da sayarwa in zaka sayar in akwai I.D a cikin abin sai ka bayyana masa in ka ɓoye duk abin da ka samu cikin riba Allah zai ɗebe albarkar da ke ciki ya barka da takardun kuɗi su je su lalace ko su salwanci dan Allah ya ɗebe albarkar da ke ciki in ya zama na sai da sayarwa kenan aka ce kada ka zalunci dan uwanka dan Allah mai kace cikin cikin irin zaluncin da ake yi a ma'aikatu da kasuwanci har ya kawo hayasa kada ka cikin wani hali da ba shi da abin da zai ce sai ni ويذكر anil adda ibn khalid yace ana ambatowa daga wani mutum ne adda Ibn khalid qala shi yace mu ga yadda manzon Allah zai sayar da abu me yake kataba liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ya rubuta mini هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shine abinda manzon Allah ya sayar wa ajja'i ko ya saya wurin ajja'i saboda shara ana ana fada ana nufin ya saya ko ya sayar duk kalman na daukan guda biyu ibn Khalid bai'al muslimi muslima yace cinikin musulmi da musulmi la da babu cuta wannan abin da aka sayar ma in dabba ce ko bawa ne ba yadda ba wai yana da wani aibi bane ake neman kai da shi a'a an sayar maka shi ne la da ba shi da wata cuta tare da shi ba shi da wani aibi wala khibisa wala wala ba kuma wannan bawan ba fandararren bawa bane da ya guduwa mutanen sa yazo aka saye shi aka ga ashe ba mutumin kirki bane za a sayar a'a lafiya lafiya lafiyar sa kalau wala gha'ilatan ba fasiki bane kuma ma'ana wannan ciniki da aka yi ma wannan bawa da aka sayar ma ko ku yanga wannan dabba wannan bawa ba wai mugu bane ba wai ba shi da wani aibi ba wai eh, fandararre bane ya guje wa mutane sare yazo kuma ba fasiki bane yasa ka sai abu ne amintacce ka je cikin kwanciyar hankali hankali kai kwanta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada kenan wa qala qatadatu shi shine ibnu jama as-siddusi shi ya fassara malan al-gha'ila yake az-zina was-sariqa wal-iba abinda ake cewa al-gha'ila shine zina da fata da fandarewa mutum bawa ya fandare ma mai gidansa ma Ibrahimu. أكتم إبراهيم آه inna Baban إن بعض النخاسين waɗansu mutane dillalai da suke sai da dabbobi yusammi ariya kurasana wasu jistana wannan riwayar humaidi ita ta fassara wannan kalma ta fassara fassara wacce take ta fito fili yace abin da ke kasancewa shine akwai wasu dillalai da suke tsaye da dabbobi to sai ya ambaci yana da gida yana da stable stable ko gareji gareji in yanzu ne sai da motoci ka ce gareji in dabbobi ne yana da wurin sai wurin daura dabbobi wannan wurin daura dabbobi sai ya ambace shi sai wannan wurin sunan shi Khurasana wannan sunan shi Sajistana ba ya samu suna ba to in ya kawo dabbobin kasuwa sai ce waɗannan daga kurasana suka fito daga sajistana duk wanda zai saya kai tsammanin dabbobin an fito da su waje ne sai kara jin sai ga kara kwaɗayin san abin daga nan kuma tajlis ya yaudarar sa kamar yanzu mutum kana sai da motoci garejin ka wannan sai ka ce wannan kwatano wannan belgium motar ka kuma ta najeriya ce da ka ɗauka ka je wurin sayarwa zai ka ji yanzu yanzu aka ɗauko ta daga belgium ko ko daga kwatano duk wanda zai saya zai mata san ɗan Najeriya ne yan Najeriya ce ko san an kwatano. Dama akwai bambanci tsakanin motar da aka shigo da ita yanzu da motar da ta yi wata shida nan ko shekara. Duk sa da suka motoci da kwatano ko Belgium, san motar sai ga kaman kofin shan ruwa ba abin da yake ciki. In duk wanda ya kawo mota ka duba ga gani. Baran da motar ta shigo za ka san kaman ka ɗauka ka nemi ruwa ka sha. In ta yi mako a wurinka kana sa man fetur a cikin Najeriya da bakin mai sai san ya canza. yasa motar da aka shigo da ita yanzu ta fi lafiya zaka sai ta watakila ta shekara goma inda ake yin ake amfani da ita amma in ta shigo ka daga man da ake sawa man fetur an hada da kananzir an hada da gas an hada da menene in ka sa sai zai bata ma inji sa'annan bakin mai kuma an hada an hada sa'annan kuma hanyar da kake tafiya wannan mota tun da aka tsira ta bata taba tafiya hanya irin wannan da ta zo aka sakka ba duk ga shi nan ga rauna ba su a kankantin kwari ka gani ya yadda ya zama daga ga nan yan awaki ga nan duk hanya daga nan zuwa fage daga gandun albasa tun daga farko har zuwa karshe ga duk yadda hanyoyin suka tafi kana tafiya motar ka ka fada rami daga nan sai a ce wannan abin ya kusa ta kwance wannan abin ya kwance kana tafiya a ce driving shaft ya kwance duk abubuwan da yake kawa saboda rashin kulawa da hanyoyi wannan mota tun da aka kera ta tana tafiya daga cikin Germany ba ta taba tafiya cikin irin wannan hanya ba ba akwai wani malamin mu Dr. Mahmud Mira yake ba mu labari a lokacin muna karatu jami'ar Islamiyya wani mutumin Almaniya Khalid Al-Almani musulmi ne sunan Khalid ya zo yana karatu sai suka tashi za su Almaniya shi da wannan mutumin Suriya dama daga Madina za ka jamani babu wata wahala in ka tashi ka bi Tabuka sai ka je ka shiga Sham sai Turkiya ka shiga Europe kenan sai ka je jamani. suka je da motar su tun daga Madina har jamani. wannan Khalid Almani dama cikin German aka haife shi yana zaune wannan malamin mutumin Suriya ne suna tafiya sai buga horn sai buga buta ya buga hornin mota masa sai duk suka wayoyo suna kallon shi sai yana mamaki menene sai wanda ya zauna yana mashi dariya yace ai kin zamani ba buga hon kana tafiya babu dabba da za zo ta keta babu mota da za zo maka babu kana tafiya ka ne har ka tafi inda zaka me yasa zafi za buga hon yace shine mutane suke mamaki me yasa ka buga hon kowa ya wayo yana kallon ka ma'ana ya gida dan shi kenan to shine in kana da waɗannan kana da garejin ka sai ka ce wannan garejin kwatano wannan belgium in ka dauki mota ka kai wurin sayarwa sai ka yi mutane yaudara ka ce wannan yanzu daga belgium take ko kuwa daga daga kwatano kai kana nufin garejin ka me saya bai san kaya yaudare shi ba sai tsammani yanzu zo aka shigo da wannan motar sai ya saya wannan yaudara ce mutane ce akwai wani mutum da jimawa kusan na 1960 muna can gana ana wani babban mutum ne yana na har zuba ba son mu kira sunan shi ba in zai fito gida sai ya tura kasa ya tara kasa gidansa in ya fito ya zo kasuwanci aka tara jama'a sai ya mutu amma ya faɗi musu abinda ba gaskiya ba ya ce in abinda na faɗa muku ba gaskiya ba ne abinda na tara gida duk ya watsu to jama'a kuma sai su ya waye mutum da iyalansa da dukiya da komai da komai ya ce abinda ya tara gida ya watsu sai kaga sun yarda cewa gaskiya ya faɗa in ba haka ba menene ke gidan shi ban da dukiyarsa da iyalansa daga nan shi kullum zai tafi tara kasa ya tuna kasa ya je musu magana ya ce wannan abinda na faɗa in ba gaskiya ba ne in ƙarya nake muku da abinda na tara gida ya shayarwa to haka shine wannan Ibrahim an da aka faɗa masa aka ce wa'ansu dillalai sai su ambaci wurin daure dabbobin su wannan su sujisana wannan khurasan sa'annan ya dauko dabbobin ya kai kasuwa wurin sayarwa sai ce wannan daga sajistan yake wannan daga khurasan mai sayarwa sai tsammanin dabban an fido da ita waje ne dama duk inda kake aka ce abin da yake wajen garin su ta fi son shi sai sai sai ma'ana ya masa ƙarya kenan to shine sai Ibrahim an-Nakhai فيقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة معناه yana musu tajlisi kenan yana musu ƙarya kenan wa qala uqbatu ibn amir la yahillu limri'in yabi'u sil'atan uqbatu ibn amir yace bi halatta da mutum ko wane ne shi zai sayar da wani abu wata haja ya alamu anna bi hada an illa akhbarahu duk sa'an da ka zaka sayar da ko menene mota ce dabba ce ko menene haja ce in akwai aibi sai ka bayyana wannan yana da aibi shine ake bada labari wani cikin salaf da in zai sayar da bawa sai ce man yashtari wali abdul laysa lahu aibun illa wa huwa munafiqun man yashtari ma'ana hadha tawqidul zanni eh, bima yushiru al-madhi kenan ko man yashtari wali abdul laysa lahu aibun illa wa huwa munafiqun da wani aibi yafi nifaka قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح عن عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakimi dan hizam Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace al bayyan bil khiyari ma lam yatafarraqa yace mai sai da sayarwa suna da zabi matukan basu rabu ba yanzu na sai dan ma ko ka sai dan me na karba ko ka karba to matukan ba mu rabu ba ina da zabin ce a'a ba zan saya ba na fasa cinikin ko kai da ka saya ka ce a'a ba ka sayar ko ko a'a matukan ba ku rabu ba to in aka rabu da jiki to shine babu khiyari kenan aw qala ya yatafarraqa ko cewa ya har sai sun rabu fa in sadaka wa bayyana in su duka suka gaskata suka yi gaskiya suka bayyana aibin da ke tare da abin sayarwa. Buri lahuma sai Allah ya sa musu albarka a cikin cinikin nasu Allahu akbar fi bai ihma wa in katama wa kazaba in suka koyi aibin da ke ciki ko ni da zan sai dan ma ko kai da zaka sayar abinda na bakan akwai aibi ban nuna maka ba ko kai abinda ka bani mu dama ai cinikin musanya ake yi abinda kai ka bani kai ma akwai aibi baka bayyana min ba duk sai Allah ya ɗebe albarkar ciki ya bar mu da takardar kuɗi ko ko abu mu je ba shi da albarka wa kazaba muhiqat barakatu bai ihma in suka yi ƙarya suka boye aibin da ke ciki sai Allah ya shafe albarkar da ke cikin cinkan na cikin nan sai a ta kayya ana tara dukiya masu ɗimbin yawa sa'annan kuma a rasa me ake yi da su babu bai'il khilfi min at-tamr yace babin da ke bayanin hukuncin sayar da hadaka na Dadino, a hada Dadino wannan radadde wannan babba wannan mai kyau wannan mara kyau ko sa'an ga wannan tsantsan masu kyau ne babu ko mara kyau guda a ciki to yaya za a yi shine qala haddathana abu nu'aym qala haddathana shayban an yahya an abi salama an abi sa'id radiyallahu anhu qala abi abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa dace kunna nurzaqu tamar al-jam'i wa huwa al-khilqi huwa al-khilqi mun kasance ana ba mu dabino wa'anda suke ban an hada su da masu kyau da mara kyau min at kunna nabi'u sa'aini bi sa'in sai in duk wanda ke mallakan dabino mara kyau din nan sai kawo mudu biyu sa'i biyu ya bayar ya karbi dabino mai kyau sa'i daya فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زن الله تيرا دا من الله ثبت غريش يتي لا ساعين بساع ولا درهمين بدرهم kada a sayar da sa'i biyu a karbi sa'i ɗaya ko kuwa ba da dirhami biyu a karbi dirhami ɗaya matukan hannu ne da hannu wata rata ta yaya za a yi sai manzo Allah ce kai da ke da dabinan da ba shi da kyau ko abin da ba shi da kyau ba za ka bayar da mudu biyu ka karbi ne kyau mudu ɗaya ba yaya za a yi sai ce ka sayar da mara kyau kudin da ka samu a ciki sai ka sai mai kyau yadda ya samu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan mm. haka ya haka ya nuna ma Bilali da Bilali yake zuwa ya sayar abu biyu ya karbo ɗaya manzon Allah ce yaya ina ka samu wannan abu mai kyau sai ce ai muna sayar da mara kyau ne guda muna ba da mara kyau ne bi mu karbi ɗaya sai manzon Allah ce a'a ba haka za ka yi ba abinda kake da shi mara kyau ka sayar da shi kudin da ka samu a ciki sai ka sai mai kyau yadda ya kama saboda kan riba ya shiga a ciki babu ma fila fil lahami wal jazzari yace babin abinda aka faɗa cikin falalan yin aikin ma'ana musai eh, da nama ko yanka da fida nan a bahaushe duk sai ke musu mahauta ko da mai yanka da fida da mai sai da nama duk mahauci ne ko to amma laraba akwai allaham shine mai sai da nama wal jazzar sune masu yanka su fede وان سيغا فعال آه، التمار النجار اللحام الكذا كذا دبا انا نفي سيغا المبالغه بني انا نفي دجين نسبه لي على حد قول ابن مالك في الفيته و على حد قول مالك آه، وفعال فعل في النسب ابناء الياء فقبل mun gane ko eh, eh, mana wa fa'alin fa'il wa'annan siga ana sa su a mai da su nisba sai ya zamo kamar najjar aizin nijara ba wai siga mubalaga bane wa ma'a fa'ilin wa fa'alin fa'il haka yazo yazo wa ma'a fa'ilin wa fa'alin fa'il في النسب أغنى عن الياء فقبل يتي فاعل فعال فإن دب سنزو أنا ساسو يزمو نسبة سيزمو أكا تفيد دكي حكنا يسا أكا النجار أنا نفس زي نجارة كمار سمان زيات وأن دي أنا دنجل تاسو ما سوى أن صنع سوء كتيرا حكنا باوي أنا نفس سيغا مبالغة بني ma'ana kada mutum ya zauna haka nan ba shi da sana'a ko da menene za ka yi za ka je ka yanka ne ka yi fida za ka je ka sayar da nama ne ko menene to za mu ga istinbatin imam al-bukhari ta ina yayi istinbatin cewa mahauta mahauci shi ma kudin sa halal ne in ya bi shari'ar musulunci cikin aikinsa za mu gani daga imam al-bukhari hmm. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال يتي جاء رجل من الأنصار يتي ولم تنسك متان مدينة يازو يكنى أبا شعيب أنا أنا هيمش الكنيا سوى أبو شعيب فقال لغلام له قصاب قصاب shi ma mai sai da nama kenan mahauci kenan sai ya ce ma yaronsa mai sai da nama ij'al li ta'aman yakfi khamsatan ka shirya mana abinci da zai ishi mutum biyar fa inni uridu an ad'uwa nabiyya sallallahu alaihi wa sallama khamisa khamsatin yace ma yaransa da yake sai da nama kai ka shirya muna mahauki ne yaron ka shirya muna abincin da zai kai zai ishi mutum biyar saboda ina son na gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zai ci abinci fa inni qad araftu fi wajhi al-ju'a yace saboda na ga alaman yunwa a huskan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa nace kai nan abinci fada'ahum sai aka je aka shirya abinci sai ya kira su ya kira manzon Allah da wa'ansu mutum hudu kenan suka zamo biyar to lokacin da ya gansu su hudu kenan game da manzon Allah biyar lokacin da aka shirya abincin mutum biyar aka je a kira su manzon Allah wani kuma sahabi ya zo su manzon Allah ana tattaunawa tsoron za a yi ce masa za a yi jira da aka zo aka kira sai suka tashi ba shi ɗaya suka tafi manzon Allah kuma ya san su hudu da gami da shi su biyar aka kira to ga wani ya zo ya karu a kansu fa ja'a ma'ahum rajulun sai wani mutum ya zo tare da su da suka kai gidan wanda ya gayyaci manzon Allah a ci abinci din liyafa din fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma mai gidan da ya gayyace su ci abinci inna hadha qad tabi'ana wannan yana tare da mu gashi ya zo tare da mu fa in shi ita anta azana lahu fa azan lahu in ka ga dama ka ba shi izini ka ba shi izini ya zauna wa in ka ta an yarji'a raja'a in kuma kace ya koma sai ya koma babu damuwa Allahu akbar fa qala la bal azin kad azintu lahu zai ce a'a na ba shi izini shi ma ya zo Allahu akbar ina mahallin istishhad na Imam al-Bukhari ij'al li ta'aman ah, ya isa zama mahallin istishhad wanda yayi abincin menene sana'arsa mahauci ne ko daga ina ya samu kuɗin da a ce haramun ne manzo Allah ba zai je mahallin eh, mahallin Imam al-Bukhari ke da a ce ma'ana dukiyarsa haramun ce manzo Allah ba zai je ci abincin sa Allahu akbar babu ma yamhaqu al-kadhib wal kitman fi al-bay' itibabin da ke bayanin boye aibi a cikin abin da za a sayar ko karya wani illa yake wani wace illa yake sawa dukiyar kasuwancin abin da aka samu cikin wannan kasuwanci shine ya kawo hadisin da muka karanta qala haddathana badal ibn muhabbar قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى من الله في رادة الله ثبت قال يكي albayyani bil khiyari me masu cinikayya guda biyu ne sai da sayarwa suna da zaɓin su warware cinikin malam ya tafarraka matukan bayan an kulla cinikin ba a rabu ba amma har aka kulla cinikin na saya na sayar ma ga kudin ka na ɗauka na tafi ka ya shi ma ya tafi to ciniki ya kullu ba wanda zai zo ce a'a sai dai in akwai wata illa wata yaudara da aka yi a boye aw qala hatta yatafarraqa fa in wa bayyana in suka yi gaskiya suka bayyana gaskiya cikin sana'a eh, buri lahuma sai asa Allah ya sa musu albarka a cikin cinikin su fi bai'ihima wa in katama in suka koyi wa kazaba suka yi ƙarya muhikat barakatu bai ihima sai a shafi albarkar cinikin su sai su je babu albarka a cikin abin da suke ciki babu qaulillahi ta'ala babin fadar Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihuna ya ayyuhal ladina amanu Abdullah dan Mas'ud yace duk sa'an da kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu kaji Allah yayi kira yace ya ayyuhal ladina amanu to ka bada kunninka ka bada aron kunninka wani alkhairi za a kiryar da kai kai ko wani sharri ne za a nuna maka guje Allahu akbar ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya la ta'kulur riba kada ku ci riba azafan mudafa ninkin ba ninkin wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna saboda ku samu tsira ya kasance yadda suke yi sai mutum ya baka baki in lokacin biya ya kai sai ce ko ka biya yanzu ko na kara ma ajali na kara ma riba in lokaci ya kai kuma ya ce ko ka biya ko na kara ma shine Allah ya ce la ta'kulur riba kada ku ci riba har abadan nan kankantar riba abafa mudha'afatan ninkin ba ninkin ba yana nuna cewa riba in zama ninkin ba ninkin ba ya halatta riba komai. kankantar sa haramun ne za mu zo mu ga illar da ke illar da ke haifarwa din daga duniya har lahira har cikin kabari har lahira babu akilin riba wa shahidihi wa katibihi babin da ke bayanin mai cin riba ma'ana mai hulɗa mai mu'amala da riba حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يكي عن كربو أبو هريرة لا كان مسيدا يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي لا يأتين على الناس زمان والله رنسوا من ذا الله موفعة للقسم كينكو والله يأتين بنون التوكيد للي تبت داهر ɗari bisa ɗari wani zamani zai zo ma mutane la yubalil maru mutum ba zai damu ba bima akaza almala ta ina ya samu dukiyarsa amin halalin amin haramin halal ne ko haramun ba abin da masa zafi shi ne tsara dukiyar sai da manzon Allah ya rantsuwa yake wallahi wani zamani zai zo saboda lalacewa da rashin fahimtar addini da son tara abin duniya sai mutum ya waye gari ba abin da ya dame shi shi ne tara dukiyar ba ruwan shi halal ne ko haramun to wannan ma daɗi kan haka ma yanzu abin da ya faru shine wallahi lahi mutum ba baya jin daɗin kudin halal kamar yadda yake jin daɗin kuɗin haramu ya fi son ma kuɗin ya zama haramu saboda zuciya ta riga ya take kace ta lalace rana ala qulubihim ma kanu haka zuciyar dan adam take manzo Allah ce duk sa da dan adam ya sadi Allah sai a yi digo akan zuciyarsa a duka a yi digo baki in ya saba in ya sabo kuma a yi digo in ya tuba ya bari ya daina sai a goge amma in ya ki saba sabo sai a diga in ya sabo sai a diga haka za a ta diga masa har sai zuciyar ta rufe to manzo Allah ce fa zalikumur rayn abinda ake ce ma rainu kenan duk sa'an da zuciyar dan adam ta kai wannan lokaci baya tsoron Allah baya tsoron abin da zai faru ba ruwan shi da lafira sai ce mun ci lafira in mun in an je lafira mun biya kada Allah ya nuna maka biyan bashi lafira. to shine rainu duk sa'an da zuciyar dan adam ta kai wannan lokaci sai ya kai abubuwa masu ban mamaki kai kana ganin kada ma ya sababo maka masifa shi hankalin sa kwance ya ce kwana ya tashi lafiya lafiya hayyan afiya ko ah. bai san menene ke fa lokacin zuciyar ta kai ai mata khatama Allahu ala qulubihim ai mata khatam ma'ana rana ala qulubihim ya kai hajjin rainu ta inda baya shayen komai baya jin tsoron komai dan bai san menene ke tafi ba zuciyar zuciyar ta riga ta ke ce, Allah ya kiyaye amin sannan babu akil riba babin da ke bayanin mai cin riba ba wai lalle sai ka ci riba ba ko riga ka sa ko gida ka dinka kai kai ko mota duk hulɗa da riba ake nufi abin da yasa ake tabiri abbarawa da akil saboda dukiya in an samu dukiya farko abin da ake a ci yasa yake fassarawa da annan wa zamin babu tabiri bil juz'i kenan ko wa shahidihi da mai shaida riba wa katibihi da mai rubuta riba to sai malamai suka ce mai shaidawa din ya kasu kake biyu in ya zo ne ya shaida mu'amalar riba don ya je ya tabbatar cewa riba suka yi wannan ba cikin wannan amma ya yi shaida ne don ya tabbatar shi ma aikinsa to shi kenan yana ciki kenan وقوله تعالى دفتر الله Allah سركي الذين يأكلون الذين يأكلون riba waɗanda suke cin riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في إمام البخاري سيددات آيوين نسكتوا الربا يأي مغانا أي قد أتكيتين تكيتاوا أبين ديزوشين يازو كاركين سورة البقرة suratul bakara inda mutum za ka iya haddace ta ka fahimci menene ke cikin ta duk alqur'ani shauran sai ma saukin fahimta duk wani abin da dama da ita aka fara in ka haddace ta ko ka fahimci suratul bakara sosai abin da ke ciki eh, suka ce sai mutum ya shekara bakwai yana karanta suratul bakara dan ya fahimci abin da ke ciki in ka fahimci duk abin da ke ciki sauran abin da ke cikin alqur'ani duk zaka ji saukin fahimta to karshe karshen suratul bakara shine Allah madaukakin sarki ya kawo mukarana tsakanin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu halar da waɗanda suke tara dukiyar haramu sai Allah madaukakin sarki ya ce Allah allazina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna aya da ta zo ta farko kenan yace waɗanda suke ciyar da dukiyarsu billayli wan nahari dare da rana sirran wa alaniyatan a boye ko a bayyane suka yi saboda Allah ma'ana ana kwadaita ma kenan in ta kama ka ciyar da dukiyar a bayyane ka ciyar in ta kama ka ciyar a boye ka ciyar yaya za a ci an ciyar a bayyane ambaliyar ruwa ya je ya halaka yan uwanka musulmai ko jigawa suke ko kaduna suke ko bauchi suke ko menene ka ɗebi dukiyarka ga mu kungiyar ga mu jama'a kaza ko kungiya kaza mun je ga kuɗin mu mun bayar an taimaka duk kungiyoyi ba wanda ya sai kungiyar 'yan kasuwa kaɗai muka ji sun bayar ko ina sauran kungiyoyin addinin musulunci amma za su tara suka da shi waje ko ga ɗan uwanku suna mutuwa manzo Allah ce wa bida bi man ta'ulu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ta kama sai a je a bayar wannan ba za a ce ta kama ne a bayar dan mutane su san an bayar kada wanda aka ba su je su batar da shi in ta kama ka su bayyane kaciyar in ta kama kaciyar aboye, a boye ka saboda Allah shine Allah madaukin sarki ce falahum ajruhu suna da ladan su mai ɗindin yawa inda rabbihim ma'ana limamin garin ku ko sarkin garin ku da aka amince da shi aka ce kana da abu a je wurin sa zaka ji sakan wani abu balle a ce inda rabbihim yana wurin ubangijin su aka dangata su rabbihim aka dangata su zuwa Allah madaukakin sarki shine ubangijin su kuma aka zabi kalmar rabbu ar-rabbu shine al-murabbi ma'ana shi ya baka wannan dukiya wala khawfun alaihim ba sa jin tsoron cewa za a tawaye musu lada ko da ɗan kankani ne wala hum yahzanuna sannan kuma ba za su bakin ciki ba tun daga duniya har lahira har abada to da aka zama wannan aya sai aya ɗaya ta zo kuma bayan su take allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba la yaqumuna ba za su tashi ba daga kabarin su ranar lahira illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al aka ce in aka wayi gari ranar lahira farfajiyar lahira kowa zai tashi yau mai yakubu nuna al-ajdath sira'at za kowa zai fita daga kabarinsa za shi zuwa wurin mahshar kenan to aka ce alaman masu cin riba ana ta kowa na ta kama hanya za shi su zai yi ba da ya tashi sai ya sai tambi sai jawo shi ya da ya tashi sai ya yadda ka san wanda kamar mahaukaci ko mai ciwon farfaduwa ko wanda aljani ya buge shine Allah ce la yaqumuna ba za su taba tashi ba cikin kabarin su illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu shaytanu min almas sai dai kamar mahaukaci ko bugagge ko mai ciwon farfadiya ko wanda aljani ya buge min almas saboda me wannan ba azaban kenan ba fa wannan duk ba azaba bane wai alama ce na ku jama'an farfajiyar kiyama ku san cewa wani da wani huzu ne masu cin riba ba a je wurin azaba ba ko alama ce na ga masu cin riba to da wannan kadai take azaban aika ita kunya tabi kenan ko yanzu za a je wurin azaba wannan alama ce da za a san za a gare su da su zalika saboda wannan ya faru saboda ne bi annahum qalu ai saboda bi sababi annahum qalu innamal bai'u mislu riba yo menene bambanci tsakanin ciniki sai da sayarwa da riba zaka saya ne ka sayar ka samu riba sun mu ma kudin mun bayar ne rance muka karo riba to sai aka ce musu duk kiyasi duk tunani duk azanci da ya karo da nassin alqur'ani ko nassin hadisi ana ce da shi fasidul itibari duk kiyasi duk azanci duk wani abin da aka tabbatar ya sabani ya zo ya karo da ayan alkurani ko hadisi dama malaman usuli suna ce da shi fasidul itibari watsar da shi ake ba aiki da shi kiyasin da kuka yi lalatacce ne fatacce ne dan me yake eh, wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba Allah ne ya halatta cinikayya sai da sayarwa kuma ya haramta riba to mu ji abin da za ku ci faman ja'ahu mau'izatun min rabbih duk wanda gargadi ko wa'azi ya zo masa daga ubangiji fantaha sai ya daina ya bar ciniki da riba duk wa'in ba su da ya bayar yace a'a yanzu a dawo min da kudi na ba na daina riba yanzu daga yau na daina riba falahu ma salafa yana da akwai jarinsa da zai karba abin da ya wuce kuma lokacin jahiliya ya wuce wa amruhu ila Allah al'amarin riba ta zama haramun har abada yana ga Allah madaukakin sarki ko ko a'a al'amarin sa ko Allah ya yabe masa ko ya kama shi ila Allah yana wurin Allah madaukakin sarki wa man ada wanda kuma ya koma cikin mu'amala da riba fa ashabun nari wancanan sune mazowa wuta hum Khalidu na, za su dawama a cikin wuta sa'annan sai Allah ya ci gaba da cewa yamhaqullahu riba Allah yana murkushe riba yana yana tafiyar da albarkar dukiyar da ke cikin riba wa yurdi sadaqat sa'annan ya albarkaci dukiyar da aka tara halar, aka yi sadaka aka yi zakka da su wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah madaukakin sarki baya son dukkan mai kafirci mai laifi kaffarin da asimin ba ana nufin shi ga mubalaga bane kulli zi kufrin wa zi ismin Allah ba idan kuka ce shi sigatul mubalaga laysat ala babiha sigatu eh, sigatul mubalaga laysat ala babiha dan kace mai yawan kafirci to mai mai kafirci kadan shi Allah yana son sani a'a sai kace Allah baya son dukkan kafiri mai laifi sannan sai Allah madaukakin sarki ce innal ladzina amanu lallai tabbas waɗanda suka ba da gaskiya da Allah wa fari salihati suka yi aiki na gari dama dukkan aiki ba zai zama na gari ko karbabbe ba wurin Allah sai ya kunshi sharuɗai guda biyu ya zama tsakaninka da Allah kai babu ya babu sum'a sa'annan kuma wa ka koya ta yi koyi da manzon Allah ne cikin wannan aiki ma'ana wannan abin da kai daga can akwai tambarin manzon Allah kai wa'annan sharuɗai guda biyu duk sa'an da aka rasa shar'i daya ba za ka bace ma aiki ya zama amalul salihun ba eh lalle wanda kai ai imani da Allah da manzanninsa da ranar lahira da littafansa da kadar nan in aka ce amanu ma'ana magana ce ya kunshi maganganu ne da yawa al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wa amil salihati kisa da'iman sai a ce kuka yi imani ba nan aka tsaya ba ba a ce suka yi wurin imani suka ba da gaskiya da Allah da manzansa ko suna kaunan manzan Allah suka yi mummunan aiki ba aka ce wa amilus salihati sai kuma an hada da aiki na gari aiki na gari kuma aka sai aka bayyana aka ce wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atau zakata suka ba da zakka lahum ajruhum inda rabbihim aladan suna nan wurin ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ba za su ji tsoron a tawaye wani aiki da suka yi kwarai ba kuma ba za su yi bakin ciki ba sa'annan sai Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah ittaqullaha ku tsarki Allah ku ji tsoron Allah wa zaru ma basiya min riba in kuntum mu'minina sa'annan ku daina ku dakatar ku bar abin da ya sauran daga riba in shar'iyya kenan ko in kuntum mu'minina in dai ku mu'minai ne cikakkun mu'minai to daga yau babu riba kuma kuma manzo Allah ya aje ka'ida man taraka shay'an lam yatruku illa lillahi awadahu Allah ma huwa khairun minhu ka gwada ka gani fa in lam taf'alu in ba ku aikata abin da aka ce ku yi din nan na barin riba ba kuka a a'a sai mun ci riba a'a sai mun mu'amala da riba dan business kenan mai sanyi babu wahala ka saka kuɗinka ka sa'annan a tara ma tsakan lokaci kaɗan ka tara dukiya mai ɗimbin yawa sai Allah yake fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi kun yi kuwa ku yi la ku sanar ko ku sani cewa kun shiga yaki da Allah da manzansa waye zai iya yaki da Allah da manzansa Imam Malik yace na karanta Alqur'ani tun daga farko har karshe ban ga wani laifi wani zunubi wani sabon Allah da aka yi miki wannan irin narko kamar ne cin riba ba aka ce ka fito ku yaki da Allah da manzansa wane kai kai ka wa in tubtum in kuma kuka tuba kuka daina falakum ru'usu amwalikum jarin kuna na nan za ku karbi jarin ku la tanlimuna wala tuzlamuna ba za ku yi zalunci ba ba za a zalunce ku ba wa in kana zu usrati wa'anda kuka ba ba su suka din in ya zama wanda ba shi da hali ne fa naziratun ila maisara ku taurace ku taurare su ku dakace su ku tsokace su har zuwa lokacin da Allah zai hore musu wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamuna kuma ba ku yi sadaka da dukiyar ku sai kun yafe musu ko ku ba da sadaka shi ne ya muku alkhairi amma da sharafin in kuntum ta'lamuna sai in kun san cewa wannan shi ne ya muku alkhairi hmm. bayan Allah madaukakin sarki ya faɗa wa'annan duk baki daya ka tara riban ka tara dukiyar haramun ka yi rubda suke ka yi kwangilan karya ka yi bocan karya ka yi mulki ka samu abin da kake so duk ka tara abin da kake so karshe inna rabbaka bil mirsad sai Allah yake wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku tsorki ku ji tsoron wata rana da za ku koma wurin Allah wane ne zai daga hannun sai shi ba cikin wannan dokar duk abin da kake ciki wata rana sai a ce gashi nan ka koma ga Allah madaukakin sarki ne Allah ya jawo hankali sai ce wacce ku yauma duk abin da kuke ciki na tara dukiya na zalunci na barna na mulki na kama karya ko me kuke yi yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ayar da Allah ya cike ayar riba da ke riba da yake nan da ita shi da ita kenan ku ji tsoron ranar da za ku koma a cikin ta zuwa ga Allah madaukakin sarki fa kullu nafsin ma ما Sa'an nan a cika ma kowa ma'aunin sa abin da ya aikata wa hum la yuzlamuna sa'annan ba za a zalunci kowa ba duk abin da kaje ka tsowa ma tujzauna illa ma kuntum ta'maluna وما تجزون الا ما ta تعملون والله تالله da a ce rayuwa ba za ka yi ba sai da riba ba sai wallahi Allah ba zai taba haramta riba ba da a ce ba za mu iya yin rayuwa ba za mu samu kyau tattalin arziki sai da riba to Allah ba zai haramta riba ba in ba haka ba Allah ya zalunci mutane kenan kuma Allah ba azzalimi bane wa ma rabbuka bi zallamin lil abid wa ma zalamahum walakin kanu wa ma zalamnahum walakin inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah baya zalunci da a ce rayuwa ba za ta tafi ba sai da riba Allah ba zai halatta riba zai haramta riba ba sai dai ma ya halatta ya nuna ga yadda za a yi tunda Allah ya haramta riba ba yadda za a yi rayuwa ta yi kyau ko ta yi albarka ta yi alfanu ana mu'amala da riba duk masu hulɗa da riba ka kalla ka gani yaya suke karewa Thank قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر يتي da aka saukar da wa'annan ayoyi na karshen bakara sai manzo Allah ya karanta musu sa'annan ya masallaci sa'annan manzo Allah ya haramta cinikin giya قال حدثنا قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمره عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليله رجلين من ذا الله يرى ان الله ثبت عليه ناجا a daren jiya wa'yansu mutane biyu ko an nuna mini an gwada mini wa'yansu mutane biyu ko na ga wa'yansu mutane biyu fa eh, ni suka zo min fa ila ardin muqaddasa sai suka ɗauke ni muka fita suka kai ni wata kasa tsarkakakkiyar kasa na hatta ataina ala nahri yace muka tafi har sai da muka zo wani kogi ko korama ko ruwa min jami ƙorama na kogi na jini duk abin da ka sani ruwa ko korama ko kogi ko mene ruwa kashi ka yana gudana ko to wannan kogi ne ko korama na jini fihi rajulul qa'imun a cikin wannan kogi ko korama na ko teku na jini din akwai wani mutum tsaye a ciki wa ala wasatin nahari rajulun baina yadayhi hijaratu sa'an akwai wani mutum tsaye sa'an nan kuma akwai wani mutum daga can shi ma yana tsaye da duwatsu فأقبل الرجل الذي في النار فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر wannan da ke da duwatsu wancan zai fita sai sake jifan shi sake komawa a cikin wannan kogi na jini din kifi ya wurgi bakinsa ya dauki babban dutse ya wurgi bakinsa ya jefi bakinsa ya sake kada shi a cikin jinin shi فرده حيث كان في ساك كوما ya fito, إن يفتو ya kasance. فجعل كل ما جاء ليخرج رما رما في فيه duk بس